shirin za ku ji shugaba Putin na Rasha ya nemi kyautata dangantaka ta fuska ayyukan soji tsakanin ƙasarsa da China. Ukraine ta ce ta harbo jirage marasa matuƙa goma sha shida ƙirar Iran da Rasha ta harba mata. Hedkwatar tsaron Najeriya ta musanta da ke cewa an kubutar da wata jami'ar soja da wasu 'yan bindiga suka sace a jihar Imo. gwamnatin najeriya kuma ta bayyana kyakkyawan fata na aikin hako mai a arewacin najeriya duk da hangen da wasu ke yi kamar an makara yayin da duniya ke jiyawa harkar man baya wajen samo wasu sabbin hanyoyin makamashi. a ba ba ai inda muke sanga da muke hasashe shine yawancin wuraren nan cikin ikon Allah za a samu gas danya mai za a iya canja ta ta zama abin da ake kira thermal power daga ciki za ka iya yi ka samu makamashi wanda zai baka hasken lantarki To za a ji karin bayani kan matsalar satan mai da kuma tasirin aikin hakoman arewacin Najeriya. kuma da farko sai na fara karanto labaran duniya. Shugaba Putin ya nemi ƙarin yaukaka dangantakar soji tsakanin Rasha da China a wata ganawa ta bidiyo da yi da shugaban China Xi Jinping. Da alama Mr. Putin na son karfafa dangantakarsa da Beijing yayin da yake ci gaba da yakinsa a Ukraine. Ya gayyaci Mr. Xi da ya kai ziyarar wato da ya kai masa ziyarar aiki a Moscow a watanni masu zuwa. a nashi bangaren shugaban china shi ma ya ce ya kamata kasashen biyu su ci gaba da karfafa dangantaka tsakanin su amma ba tare da ya cikakken bayani ba Beijing has not criticized the Kremlin for the war in Ukraine. But China has Wakilin BBC ya ce China dai bata soki matakin Rasha ba na afka wa Ukraine ko da yake bata ba Rasha cikakken goyon baya ba. Wa Beijing na taka tsantsan wajen taimakawa Moscow don gudun saba takunkuma.